Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa a kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2016 rana ta ƙarshe a wannan shekara. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alher Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4. Agogon Najeriya, jihar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma karfe 10 na safe a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. to mamu jami'an ƙasar iraki sun ce kimanin mutane 22 suka biyar kenan suka mutu waɗansu hamsin kuma suka ji raunuka sakamakon tarwatsewa waɗansu babban mai a tsakiyar birnin bagadaza yau asabar shugaban amurka barack obama ya bayyana nasarori da ya cimma cikin shekaru takwas da ya yi a karaga mulki a jawabinsa na mako-mako da ya gabatar yau asabar kana adadin ɗaliban ƙasa da ƙasa da ke karatu a nan amurka sun kai miliyan ɗaya karan farko bana sai dai da dama daga cikinsu suna fargaban makomarsu karkashin tsarin zababben shugaban kasa donald trump to a najeriya hukumar tsaron farin kaya ta sss ta ce jami'an ta sun cafke wasu kwamandojin mayakan boko haram hukumar tsaron farin kayan ta ce ta cafke sama'ila muhammad sanusi musa da kuma hudu muhammad a daidai lokacin da suke tsara yadda za su kai harin ta'addanci ta hanyar tada bom to lura da cewa ƙasar kamar na daga cikin ƙasashen da mayakan na boko haram suka wato ka iya fantsama cikin sa saboda kusancin da ƙasar take da shi dajin sambisa za ku ji irin matakan da hukumomin ƙasar ta kamar ke ɗauka domin kare al'ummar tata muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba zai gabatar amma da farko sai kun sha labaran duniya Tare da sallama masu sauraro barkamu da haka ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jaman ƙasar Iraki sun ce waɗansu tagwayen babamai da suka tarwatse a wata kasuwa da ke tsakiyar birnin Bagadaza da ake samun hada-hadar jama'a sun kashe akalla mutane 25. Hukumomi sun ce kimanin hamsin kuma sun ji raunuka yau Asabar a harin da aka kai a unguwar Al-Sinak sun kuma bayyana cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka rasu ya ƙaru. kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ta bakin jami'an ma'aikata harkokin cikin gida na cewa wani dan kuna bakin wake ne ya tada ɗaya nakiyar yayin da aka dana ɗaya nakiyar a cikin kasuwar babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari nan da nan sai dai kungiyar mayakan is ta kan ɗauki alhakin kai irin waɗannan hare-hare kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kuri'a kan ƙudurin da zai goyi bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a siriya ƙarƙashin jagorancin rasha da turkiya daftarin ƙudurin ya nuna goyon bayan matakan da aka shata na wanzar da zaman lafiya da ya haɗa da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ya kuma yi kira da a samar da yanayi mai kyau mai sauƙi kuma mara barazana da za a iya kai kayan agaji a duk faɗin ƙasar ta siriya kwamitin ya ce zaman da za a yi a ƙarshen watan janairu tsakanin gwamnatin siriya da 'yan tawaye a astana babban birnin ƙasar kazakhstan zai kasance wani mataki mai mahimmanci a harkokin siyasar ƙasar siriya da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya idan yarjejeniyar tsagaita wutar ta ɗore za ta kasance mai wani sassauci da aka samu a rikicin da aka fara cikin shekara ta 2011 da nufin kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da zuriyar shugaba bashar al ke yi a ƙasar an kashe sama da mutane 250 a rikicin yayin da sama da mutane miliyan 13 kuma suke bukatar tallafin gaggawa faɗan ya kuma haifar da kwarara 'yan gudun hijira a ƙasashen turai karan farko adadin ɗaliban ƙasa da ƙasa da ke karatu a amurka ya kai miliyan ɗaya a shekara da ta shige sai dai waɗansu malamai da kuma ɗalibai sun ce irin yadda zababben shugaban ƙasa amurka donald trump ke kushe wa china da kuma waɗansu ƙasashe yana iya shafar ɗaliban ƙasa da ƙasa da za su zo karatu amurka jawaban da zababben shugaban ƙasan ya rika gabatarwa yayin yakin neman zaɓe a kan batun shige da fice ya ba da takardun izinin wato da ba da takardun izinin shiga amurka wato visa. ya ɗauki hankalin ɗalibai daga ƙasashen duniya da ke karatu a nan amurka da kuma waɗansu waɗanda ke tunanin zuwa karatu a jami'o'in amurka wata ɗaliba 'ya asalin ƙasar china erika wang ɗaya daga cikin ɗaliban ƙasa da ƙasa dubu shida da ke jami'a birnin new york da ke buffalo ta bayyana cewa i was still just looking to see is he going to do whatever he promised Har yanzu dai ina sa ido in gani ko zai aikata abin da ya alkawalta ko tsare-tsaren da yake niyya aiwatarwa za su shafe mu domin ina gani hankalin abokaina ya tashi. Stephen Donald mataimakin shugaban jami'ar ya ce kalaman yakin neman zaben sun bambanta da ainihin aiwatar da tsare-tsaren gwamnati. Sai dai Donald da bai jima da dawowa daga China ba ya bayyana cewa wato magana ta wayar tarho da Trump ya yi da shugaban kasar Taiwan ya ɗauki hankalin al'ummar kasar China da dama. The Chinese were quite taken aback by the what appears to them to be the sudden Ya ce 'yan ƙasar China sun ɗauki wannan matsayin a matsayin yankan baya suna ganin tamkar yin watsi ne da muradin China waɗansu sun gaya mani yin hakan zai haifar da wani mummunan sakamako. Cibiya, kula da harkokin ilimi ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa ƙasar China ta fi kowace ƙasa a duniya tura ɗalibai karatu nan Amurka daga nan sai ƙasar Indiya sai kuma Saudiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na mako-mako wato na ƙarshen mako a wannan shekara ta 2016 ya yi nazarin nasarori da ya samu ba a cikin wannan shekara mai karewa kaɗai ba amma a dukkan wa'adin mulkinsa biyu. Ya ce a lokacin da muke ganin bayan shekarar da take karewa muna hangen gaba ina so in ɗauki lokaci in gode wa kowa domin dukkan aikin da kuka yi wa Amurka domin ganin ta ƙara ƙarfi cikin shekaru takwas da suka shige. ya ambaci koma da tattalin arziki da rashin ayyukan yi da aka yi fama da shi da kuma dakarun amurka dubu ɗari da da ke iraki da afghanistan a matsayin kalubale da ya fuskanta lokacin da ya hau ga mulki a shekara ta 2009 sai dai ce yanzu bayan shekaru takwas halin da amurka take ciki ya sauya shugaban amurka ya ce ƙarƙashin mulkinsa tattalin arzikin kasar ya farfado an samar da miliyoyin guraben ayyukan yi dakarun amurka sun kashe osama bin laden an dawo da dakarun amurka 165 da gida daga gabas ta tsakiya inda suke gudanar da ayyuka ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba obama ya ambata a jawabin nasa shine matakin da ya ɗauka na sa hannu a dokar samar da inshora da ta ba da damar samarwa kimanin amurkawa miliyan 20 inshura shugaba obama da wa'adin mulkinsa ya rage ƙasa da wata ɗaya ya bayyana a cikin jawabin nasa cewa zai shiga wani babi mafi mahimmanci a rayuwarsa wato zama ɗan ƙasa kuma ya jaddada miƙa wuyansa na ganin ci gaban ƙasar ya ƙarasa jawabin nasa da yi wa amurkawa fata alheri a shekara ta 2017 Grace Alheri Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya inda hukumar tsaron farin kaya ta SSS ta bayyana cafke wasu kwamandojin mayakan Boko Haram. Hukumar ta bayyana hakan ne a wasu sanarwa da ta raba manema labarai a ƙarshen makon nan. wakilin sashen hausa na murya amurka hassan maina kaina da ke abuja ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya aiko mana cikin wata sanarwa da hedkwatar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta aiko mana wacce Tony Opayo ya sanya wa hannu. Hukumar tsaron farin kayar ta ce ta cafke wasu kwamandojin mayakan Boko Haram guda uku a ƙauyen Durbunde da ke karamar hukumar ta kai a jihar Kano. Hukumar tsaron farin kayan ta ce ta cafke Sama'ila Muhammad, Sanusi Musa da kuma Hudu Muhammad a daidai lokacin da suke tsara yadda za su kai harin ta'addanci ta hanyar tada bom a wasu jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya a yayin da ake bukukuwan shiga sabuwar shekara ta 2017. Kazali Amurka jami'an hukumar sun kuma cafke sani digari da muhammad ari akan hanyar dukku a jihar gombe hukumar ta ce ta buɗe wuta akan sani digari yayin da yake kokarin arcewa waɗannan mutane biyu in ji hukumar wakilan boko haram ne da suka karɓo naira miliyan biyu don tsarawa da shirya yadda za a kai harin bom na ta'addanci a jihohin bauchi da yobe ko bayan da dakarun najeriya suka karɓo dajin sambisa sai da kakakin sojin ƙasar janaral sani usman kuka sheka ya fidda sanarwa. da sanarwa cewar an kai ga tsayi na nasara kuma waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram sun fara arcewa. Amma haka bai nuna cewar gaba ɗaya babu sauran 'yan ta'adda na Boko Haram ba a ƙasar nan. Don haka mutane kamata ya ba ido don suka ga bakuwar ko bakon fuska na al'umma. Yanzu da yake dakarun Najeriya sun tarotsa tungar Boko Haram a dajin Sambisa. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA Dr. Garba Abari ya ja hankalin 'yan ƙasa. alhamdulillah ma san wasu abin da yake faruwa shi ne saboda irin yanayi na kalubale na na tsaro da kasar nan ta shiga akwai bukatan kowane lokaci mutane su zama na masu la'akari da abin da yake wazuwa a cikin muhalli ko wurin zama ko wajen sana'a ko wajen aiki ko ma dai da makwabtaka to balle kuma yanzu da wa'annan muyagun mutane a fassama su da yawa wa'anda suka samu suka shigo cikin gari za su nemi su shiga cikin al'umma domin su saje wasu da nufin wata watakila sun tsira kenan wasu kuma da nufin su shiga su aiwatar da ta'asa saboda haka akwai bukata kowane lokaci mutane su zama na masu la'akari da mutanen da suke gani in sun ga sabuwar fuska ko sun ga wani abu a ajiye a kan layi ba a san mai shi ba dawo hankalin jami'an tsaro. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kila yanzu dai muna kan batun na kungiyar ta Boko Haram ne amma a jamhuriyar Kamaru. Lura da cewa ƙasar ta Kamaru na daga cikin ƙasashen da mayakan na Boko Haram ka iya fantsama a cikinsa saboda kusancinta da dajin Sambisa. waɗanne irin matakai hukumomin kamarin ke ɗauka domin kare al'ummar ƙasar tambayar kenan da na fara yi wa wakilinmu muhammad awal garba da ke kamarin a wannan tattaunawa da muka yi da shi ɗazun nan eto eh yanzu dai abin da ake ciki a ƙasar kamaru a kwamanda ko in ce general mai kula da harkokin yan eh, sojojin ƙasar kamaru wanda suke yaƙi a tsakanin a ƙasar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya da chadi wato nan ta tafkin chadi kenan yana wato ya ce fa da za a yi dole ne a ƙarfafa matakan tsaro kasancewar yanzu an tarwatsa wayannan yan ta'addan boko haram kuma dama ka san ita ƙasar kamaru bata bata yi sanyi ba wajen eh, yakan wayannan mutane maharan na boko haram domin ko da kwanakin bayan nan ma sai da suka shiga har kasar najeriya suka tarwatsa su kuma suka kashe yan boko haram da dama to kaga wannan ko gwamna ma a shekarun jiya shi da yin magana shi mijin yawa bakari gwamnan jihar Adawa mai nisa ya ce fa ba za su bari ba domin yanzu hakan nan kar su wani boko haram su yi musu kwantan bauna a lokacin da ake kokarin bukukuwan a ƙarshen shekarar nan saboda haka an ƙara ƙarfafa matakan tsaro a nan a jihar arewa mai nisa musamman ma tsakanin kamaru da najeriya da tsakanin kamaru da chadi kasan ta nan suka fi shigowa kasar ta kamaru to insha allah kasar kamaru ta tsaya da ita ce ba za ta bari a shiga aiwa jama'an ta lahani ba amma kuma wasu za su ce gashi sai aka samu wani hari jim kaɗan bayan da aka fitattaki su mayakan na boko haram daga dajin na bisa eh wannan hari kasan a wani yankunan bakin wake ne guda biyu suka zo sun yi ne shiga cikin an da ake ibada ne wato sai yan kasa da gora suka tare su to anan ne suka tarwatsa kansu domin sun ga mu mafita suka kashe al'umma suka jikkata mutane da dama amma yanzu gwamnati ta ɗauki matakan tsaro sosai a kai domin cewa ba za ta yarda da irin wannan kutse da ake mata cikin ƙasarta ba ba za ta bari ba shi ta ta karfafa tsaro yanzu ma an ƙara akwai sojojin da ake kiran su bir yanzu dai su ne a ta sojin kamaru su ne aka kai wannan sashin aka kuma jijjige su ta ko yanzu suna nan suna ta sintiri domin kar na mutane su shigo su yi mutane a ta'addanci a ƙasa. Hmm. To, Muhammad Awal baya ga bangaren su hukumomi kamar waɗannan matakai wato shugabannin gargajiya da ya kama da su kaman eh, magajin gari su daga ta da sauransu suke wace irin rawa suke takawa domin su ga cewa su ma sun ba da tasu gudunmawa wajen kara aukuwar wani wani hari yawwa dama abin da ya kamata ke mu yi magana a kai domin a san su wayannan sarakunan gargajiya da su digatai da sauran masu unguwanni duka yanzu kam su ma sun tsaya sun haɗa kansu da matasa wanda ake kira wato 'yan kato da gora ko kuma masu tsaron anguwa anguwanni sun haɗa kai da su domin cewa a duk an da haka wani bako ya shigo wanda ba a san shi ba kuma ba a ji shi ba idan muddin bai zo ya kawo kansa ko kuma ya nuna wani wanda ya sani a cikin ƙauye ko gari ko kuma a birni ba to ba za a yarda da shi ba dole ne a kafin ya shigo sai an san shi kuma in dai ba san ba to a gaskiya akwai matsala a yadda za a karbe shi yanzu dai an tsaya ana ta bi ko ina idan dai akwai bako kan to bai samun karbuwa a wannan bangarorin da su wayannan yan ta'addan boko haram suka fi taka rawar ganin su a wajen domin a gaskiya a wayannan sarakuna da sauran shugabanni sun haɗa kansu cif da mutanen su domin a kwato kansu daga kan wayannan imaran boko haram. Mm. to da ke muna magana ne kan batun tsaro kamar ya kakali yanayin walwalar jama'a musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sabuwar shekara da aka tinkara. wato ina nufin kamar mutane sun gamsu da irin matakan tsaron da aka ɗauka? eh kasan da yake kwanakin baya loka ranar ashirin da hudu zuwa ashirin da biyar nan sun kai hari hmm. to a yanzu gaskiya kowa na shan jinin jikinsa kowa na tsoro kar hakan ya ke faruwa to amma a gwamnati tana kokari matuka gaya wajen watsa sojoji da 'yan sanda da dai sauran masu kula da lafiyan al'umma domin in wani abu ya faru a kawo ɗauki cikin gaggawa yanzu kan gaskiya ka akwai tsoro a a jikin mutane gaskiya ba kamar yadda kowa ya sani ake sakewa ana harkoki kamar yadda ya kamata ba. Duniya mu To duniya mu bi ta a to duniya mu bi ta a duniya ƙasan matalauta Muhammad Awal Garba kenan wakilinmu da ke ƙasar Kamaru. To yanzu a can agogo a ƙasar ta Kamaru na cewa karfe 4 ne da minti 17 amma a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10 ne na safe da minti 17. Ga Ibrahim Kalmusi Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau kan alaƙar masarautar Bauchi da daular Usmaniyya. da kuma ansar sa'idu abdullahi da maturu mai son sanin takardar kuɗin da tafi daraja da wadda tafi karbuwa da kuma wadda tafi rashin daraja bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar alhaji kabiru khalifa gusau mai son sanin tarihin alakar daular usmaniya da masarautar bauchi idan mai tambayar na saurare ga ci gaban ansarka da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi wanda ya ci gaba da cewa. Akwai lokacin da Malam Yakubu na karatu a gurin Shehu Usman Dan Fodiyo mahaifin Malam Yakubu ya rasu ya ce masa idan ka zo ka ɗauki kwali da baka a cikin kayan gadon sauran ka bar ma yan uwanka zai maka amfani da ya dauko kwali da baka ya kawo masa dinnan sai masa addu'a ya kuma ba shi addu'a na zabgai da ƙari dangi shi wannan zabgai ɗin kifiya ne guda bakwai ƙari dangi ma kifiya ne guda bakwai wanda idan aka harbi mutum da shi naman jikinsa zai zabgi ya dawo kwarangwal ya dawo skeleton kenan wanda ya ji wucewan kifiyan zai mutu wanda ya ga wanda ya mutu zai mutu wanda ya ji motsin kifiyan zai mutu to wannan shine babban makami wanda masu tarboci suke da shi kuma har yanzu tana nan sannan akwai ƙari dangi wanda shi kuma idan aka harbi abokin gaba duk danginsa wanda ya zo wajen zai mutu to wa'annan makamai da su mali yakubu ya yi yaƙe ya fara kuma wannan yaƙi da makami akan akan borno to a lokacin da ya tura yakubu ya je ya tsara wannan yaƙi mali yakubu na yaƙan das a wuraren 1826 sannan mali yakubu ya tattara ya tashi ya bar das ya taho bauchi a wannan lokaci ya tafi da dawaki 124 wanda shi kuma shehu aminu alkanami yana da dawaki kowane irin gashi an ce yana da kala dubu arba'in to idan ka duba gashin doki ina nufin dandaho demogo aras kili akawal gunya duk dai irin wannan gashin dawakin yana da kusan guda dubu arba'in sannan ga 'yan kafa ba su da iyaka suna da yawan gaske to a wannan lokaci malam yakubu ya tashi je ya samu shehu aminu alkanami har ya kori irin su kasashen da suke gabashin dala usmaniya irin su hadeja irin su ah, katagun irin su yana gab da shiga kano su ma suna shirin guduwa su bar garin sai mali yakubu ya isa ya tsare shi a wani gari wanda ake a gantsa ta tsakanin dutse ga dawur a yanzu haka a wannan lokaci ya tsare shehu aminu alkanimi aka yi yaƙi mai tsananin gaske da ya kashe mutane a shaidu yaƙin da ake ma da madaki ake ma bauchi to da aka kashe madakin bauchi sai aka isar da sako shehu aminu an kashe yakubu akwai wani balarabe da ya san mali yakubu na gani ya ce wannan ba yakubu ne wannan madaki ne to sai gaban su ya faɗi ana cin wannan muhawara sai ga yakubu ya doso kansu to anan shehu amin mai tashi gudu ya bar takalmansa ya bar takobinsa ya bar akwashinsa ya bar tantinsa ya bar karagansa ya bar qur'ani ya bar abubuwansa da da to da aka zo sai malam yakubu ya sa aka buga wannan tambura bare bare suna dawowa sun dauka su ne suka yi nasara akan yaki aka yi ta kashe su daga ciki ya bi su har kwana uku yana bin su na kashe su suka gudu sannan ya ibi wannan ganima ya tafi da shi sokoto akwai wata baturiya mai suna jim boyd ta kawo a cikin littafin ta mai suna chronology of sokoto history wanda ta ce mr clapperton ya rubuto a cikin magazin ɗinsa cewa malam yakubu ya isa sokoto ranar 11 ga watan uku na 1827 da wa'annan ganima da ya tafi da shi wa wa sarkin musu Muhammadu Bello sannan akwai baturewa Charles Landa wanda shi ma yake cewa ya haɗu da Malam Yakubu a hanyarsa na zuwa Sokoto da ganima wanda ya kama bayi ya tafi da su sarkin musu Muhammadu Bello wanda ya kama daga Borno to wannan yaƙi da ya yi sai da ya isa Borno a da ya isa Sokoto sai sarkin musulmi Muhammadu Bello ya ce masa to bisa wa'annan yaƙi da kai na baka izini ka buga tambari a ko'ina a cikin daulata to dalilin da ya sa kenan malam yakubu sarkin bauchi duk sarkin bauchi yakan buga tambari a cikin daularsa a kowane ƙasa na kowane sarki a daular usmaniya don haka ake masa kyari da yakubu ci garin wani naka ba mai ci saboda shi tambari ba aka buga shi a garin wani sai dai in ka yaƙi ka nasara akan mutumin sai ka buga a garinsa to shi sarkin bociya da wannan umarni da sarkin musulman wadda bello ya bashi a kan duk inda ya a daular ya buga tambarinsa garinsa ne shi sarki ne a wannan gari hakan ya sa wani lokaci a 1932 lokacin sarkin musulmi hassan dan mu'azu sarakuna ya suka hakwai irin abin da sarkin bauchi ke kowa sai ya tafiya da kaɗe kade sai gwamna na lokacin ya ce sarkin musulmi ya hana kowa zuwa da kada kaɗe malam yakubu na zuwa ya buga tambari sarkin musulmi zo same shi ce to ni umarnin sarkin musulmi Muhammadu Bello nake sai dai kuma in kai ka canja to shine sai ya ce to wannan magana ya fi karfin sai je gaya wa sarkin gwamna a lokacin ya ce masu ga abin da ke faruwa ba zai iya tsare yaku ba don haka ya sa duk abubuwan da sarakunan musulmi suka yi magabata babu wani sarkin musulmi da ke zuwa ya shi a baya to yanzu <clears throat> bisa wannan bayani da kai shi ya matsayin shi yakubu yake a wannan daula ta usmaniya shi sarkin yaƙi ne ko na usman dan fodiyo ko kuma dai na daular usmaniya ne ma gaba ke da. Eh to shi mala yakubu ai a shi sarkin yaƙi ne wa daular gaba daya saboda duk inda matsala ta faru a daular shi ake kira ya zo matsala alal misali akwai lokacin da ba na ga dan bakura na bakura da zamfara suka yi tawaya sarki musu mamadu Bello bayan mutuwan shi Usman dan Fodiyo bayan Bello ya zama kalifa a lokacin ya tara sarakuna duka bashin dole tawayen ba na ga dan bakura malam Yakubu na wajen akwai ana shirye-shiryen cewa saboda sun yi karfi sosai a bari sai wani shekara a zo da shiri a yaƙe su sai malam Yakubu ya ce ba za a bari sai wani shekara ba shi na shirye da yaƙi da waɗannan mutane har akwai wani yaron sarkin musulmi din mai suna reniga yake ce ya sarkin musulmi na faɗa yana faɗa har mali yakubu daka matsawa ya ce idan yana magana da sarkin musulmi ba ma shi ba duka sauran sarakunan arewaci suna magana da sarkin musulmi kada ya karasa baki in ya karasa baki kuma zai magana zai maganin sa a wannan lokaci malam yakubu ya shirya ya je yaki ba naga ya kashe shi ya kona garin ya kwace dukiyansu sannan ya je isarwa sarkin musulmi wannan ya bashi da tabbacin cewa duk yadda rikima ya barke a daular usmaniya malam yakubu shi ke tattara wannan abun ya tsara wannan al'abun allah misali kamar da baka labari a baya ya tsara kudancin daular usmaniya ya tsara gabashin daular usmaniya sannan ga cikin yammacin daular usmaniya din ma ya tsare saboda haka shi malam yakubu wato administratively wato ta bangaren aiwatarwa na mulki shi shine sarkin yakin daular usmaniya domin duk wani yaƙi da ya taso ya taɓa daular usmaniya shine ake tura shi da tsirewa daular usmaniya wannan yaƙi wannan ya bada dama ake kiransa da sarkin yaƙin daular usmaniya marubuta da yawa sukan ce defender of the caliphate wasu sukan ce veteran military commander of the caliphate wasu sukan ce strongest military commander of the caliphate to idan ka tara fasaran wa'annan abubuwan bisa fasaran malamai magabata da marubuta turawa da sauransu wannan da ka fasara shi da sarkin yaƙin daular usmaniya duk da shike dai galibin marubuta tarihi na sokoto ba su kawo irin bajintan da malam yakubu ya a tarihi ba to sai dai farin cikin mu shine akwai marubucin da yake authority ne a tarihin daular usmaniya malam isa talata mafara wanda ya kawo wannan yaƙyaƙen ƙolo kwalo a cikin littafinsa daular usmaniya ko muna farin ciki da haka to sai kuma an sarar tambayar sa'idu abdullahi da maturu mai son sanin takardar kuɗin da tafi daraja da wadda tafi rashin daraja da kuma wadda ta fi karbuwa a duniya. Idan malamin na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. To da farko dai darajar kuɗi kan canza daga lokaci zuwa lokaci. To amma a takaice takardar kuɗin dinar ta ƙasar Kuwait mai kaiwa dala uku da ɗigo uku zuwa dala uku da ɗigo biyar ita ce tafi daraja a duniya ta biyu ita ce dinar ɗin bahrain mai kaiwa dala biyu da ɗigo shida ta uku ita ce riyal ɗin ƙasar oman mai kaiwa dala biyu da digo biyar ta hudu ita ce lat ɗin ƙasar latvia mai kaiwa dala ɗaya da digo tara ta biyar ita ce pound ɗin ƙasar ingila mai kaiwa dala ɗaya da digo biyar sannan sai takardar kuɗin da ta fi rashin daraja wadda ita ce dalar ƙasar zimbabwe sai kuma riyal ɗin iran sai shilin ɗin ƙasar somaliya sai don ɗin ƙasar vietnam game da takardar kuɗin da ta fi karɓuwa a duniya kuwa dalar amurka ce ta fi karɓuwa a duniya baki ɗaya saboda dalilai da dama da farko dai tattalin arzikin amurka shi ya fi ƙarfi a duniya amurka na hada-hada kuma da ƙasashe daban-daban sannan saɓanin darajar dinar ɗin kuwait da gwamnati ce ke ƙayyadewa ita dai dalar amurka kasuwa ce ke auna darajarta da dai sauran dalilai. sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilin tarihin bauchi alhaji ado dan rimi da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to yanzu kuma ga grace ta dawo da labarai a takaice to madalla shugaban amurka barack obama zai gana da 'yan jam'iyyar democrat a majalisa ranar laraba domin tattaunawa kan makoma shirin inshorarsa da 'yan jam'iyyar republican suke barazanar sokewa shugaba obama da 'yan jam'iyyar democrat suna kokarin samar da wani tsari ne wanda zai taka wa 'yan jam'iyyar republican da ke da rinjaye birki a yunkurinsa na soke tsarin sai sun samar da wanda zai mai gurbinsa 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai sun yi ta kokarin soke wa duka ko kuma waɗansu ɓangarorin wannan dokar inshora a lokacin da yake yaƙi neman zaɓe zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya yi alkawalin soke dokar 'yan jam'iyyar republican kuma sun bayyana cewa abin da za su yi a farkon shekara ta 2017 shine su warware dokar da ta samar da inshora ga miliyoyin amurkawa 'yan jam'iyyar republican dai suna kyauta zaton soke galibin abin da dokar ta kunsa sai dai ba za su soke dokar baki ɗaya ba sai sun samar da wadda za ta maye gurbinta jami'an ƙasar iraki sun ce waɗansu tagwayen bama-bamai da suka tarwatse a wata kasuwa da ke tsakiyar birnin bagadaza da ake samun hada-hadar jama'a sun kashe akalla mutane 25 hukumomi sun ce kimanin hamsin kuma sun ji raunuka yau asabar a harin da aka kai a unguwar al-sinag sun kuma bayyana cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka rasun ya ƙaru kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a kan kudirin da zai goyi bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a siriya ƙarƙashin jagorancin rasha da kuma turkiya daftarin kudirin ya nuna goyon bayan matakan da aka shata na wanzar da zaman lafiya da ya haɗa da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ya kuma yi kira da a samar da yanayi mai kyau mai sauƙi kuma mara barazana da zai kai ga samar da kayan agaji a duk faɗin ƙasar Siriya. masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma can an jima da maraici za mu sake dawa da wani sabon shiri da izinin Allah. amma kafin nan bari mu taya kabir saji laiki da aisha adamu aliyu muna auren aurensu da aka yi a yau a shagari sabon fegi da ke birnin yolin jihar adamawan najeriya da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin grace alheri abdul ta ni gabatarwa da kuma ke bahiri diodone da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu martin mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc